بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قوديات تبتغ الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka kuma a yau litinin 27 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da 18 ga watan tara a shekara ta 2017 miladiya za mu ci gaba da karatun wani littafi na annuqaya fi ilmi tafsir kuma wannan shine darasinmu na shida a cikin wannan karatu muna karatu ne daga cikin littafin annuqaya a inda muke karanta babin tafsiri wanda al-imam sayyuti rahmatullahi ta'ala alaihi ya rubuta kuma imam sayyuti ya rasu ne a shekara ta 911 Allah madaukin sarki ya ji kanshi da rahama ya ji kanshi da gafara kuma ya rahmishe shi yace ilimin tafsiri bayan muqaddima yana da nau'uka guda 55 kuma a cikin hamsin da biyar ɗin nan akwai goma sha biyu da suka keɓanci saukar alkur'ani mai girma waɗannan su ne muka kammala su a darasin da ya wuce mun samu mun yi darussa guda biyar a ciki yau za mu tashi a darasi na shida a kuma babi na biyu babi na farko yana da nau'uka guda goma sha biyu a cikin hamsin da biyar sai a yanzu al'imamu sayyutu rahmatullahi ta'ala alaihi ya ce ومنها ما يرجع إلى السند وهو ستة المتواتر والآحاد والشاذ ومنها daga cikin waɗannan nau'uka hamsin da biyar ji da kyau daga waɗannan nau'uka hamsin da biyar akwai mayar yarju ila sanad abin da yake komawa zuwa ga sanadin ƙira'a ko sanadin alƙur'ani mai girma zuwa ga abin da ya shafi isnadi al-isnadu lughatan al-mu'tamad abin da aka jingina abin da aka jingina shi shine shine al-musnad abin da ka jingina da shi kullum da ke ko kaga isnadi da yake da shi ake jingina domin a karbi a ce abu ya inganta ko bai inganta ba sai zama na wannan ya zama al-isnadu ne al-hissi wannan kuma al-isnadu na jingina al-ma'nawi kullu abin nan na jingina al-hissi na karatu kuma alma'anawi lura da isnadi maka kallaci isnadi za mu ce ƙira'a ta kasu kashi uku akwai almatawatira akwai kuma al'ahad akwai kuma ashaf kuna ji da kyau ko kenan yanzu a babi na farko babi na farko Mayar yarju ila an yana da nau'uka guda goma sha biyu babi na biyu yanzu ma yarju ila sanad kulura shine babi na biyu ma yarju ila sanad shi kuma a karkashin shi akwai wa huwa sittatu sitta shi kuma a karkashin shi akwai abubuwa guda shida daga cikin shida din nan akwai almutawatiru daya akwai al biyu akwai ashad uku ina fata mun kun fahimce ni da kyau yanzu a cikin waɗancan hamsin da biyar ne da ya lissafa mana sai ya ce mana wa min hama yarju ila sanad daga cikin wancan hamsin da biyar akwai abubuwan da suke koma zuwa ga isnadi su kuma guda shida su kuma guda shida ne shi sa yasa ga alamba sai muka je al'awwal shine namba na goma sha uku wasani na goma sha hudu wasalis na goma sha biyar wannan akan kan lissafinmu na hamsin da biyar kenan kullum da ke kudamin ya ce hamsin wa hamsin na nau'a nau'uka ne guda hamsin da biyar nau'i na farko almaki nau'i na biyu almadani haka ya zayyano su har ya zo nau'i na goma sha uku almutawatir nau'i na goma sha hudu al'ahad nau'i na goma sha biyar ashaf shi ne abin da yake nufi da ya ce min hama yarju ila sanad wa huwa sitta abubuwan da suke kuma zuwa ga isnadi muna nufi isnadi na ƙira'a kuna ji da ke ko isnadi na ƙira'a abin da ke koma zuwa ga isnadi karatu guda shida ne akwai na farko almutawatir akwai na biyu al'ahad akwai na uku ashaf ina fatan an fahimta da kyau Allah ta'ala ya ƙara mana fahimta qala rahimahullah sai al-imam as-sayuti rahmatullahi ta'ala alayhi ya al-awwal ma naqalahu sab'a qil illa ma kana min qabil al-ada qal والثاني Salasa, Wasu sahaba والثالث ما لم يشتهر من قراءات التابعين ولا يقرأ بغير الأول ويعمل به إن جرى مجرى التفسير وإلا فقولان فإن أعرضها خبر مرفوع قدم لقوته وشرط القراءات صحة السند وموافقة العربية والخط نفت من جكرة وأنن kalmomi waɗannan magana da imamu sayuti ya yi su ne abubuwa guda uku bayani ne kan abubuwa guda uku da ya ambata a baya abubuwa guda uku da ya ambata su ne almutawatir da al'ahad da kuma ashaf kullura da ke ko in muka yi la'akari da isnadi na ƙira'a da zama na ulumul ƙura ne ba mana ulumul hadis ba to muka yi la'akari da isnadi na ƙira'a mala ya ce za mu fahimci akwai ƙira'a mutawatira sai malam ya ce al'awwal na farko a cikin ukun nan tunda uku muka ambata al-mutawatir da al-ahad ba al-ahad ba al-ahad kullum da ke ko na biyu kenan na uku kuma ashaz uku kenan sai malam ya ce al'awwal na farko wanne kenan al-mutawatir sai ce ma kalahu sab'a shine abinda malaman nan guda bakwai suka roito shine abin da malaman nan guda bakwai makaranta alkur'ani suka roito waɗannan malamai guda bakwai na farko shine nafi'ul madani na biyu shine abdullahi ibn kasir al-makki na uku shine abu amr albasari basari na hudu shine abdullahi ibn amir ashami na hudu kenan na biyar shine asim ibn abin najud al-kufi ibn abin najud ba abin nujud ba nunin ana mata fataha ne kamar yadda ibn jazari ya tabbatar a cikin ghayatun nihaya fi tabaqat al-qurra asim ibn abin najud al-kufi na biyar kenan sai na shida hamza ibn zayyat al-kufi sai na bakwai aliyu kisa'i waɗannan guda bakwai su yake nufi da ya ce al'awwal ma Shi sab'a shine abinda mutane bakwai suka ruwaito. kuna ji da kyau kenan kira'o'i guda bakwai da aka ruwaito. mai hukuncinta mutawatira ce kuna ji na da kyau ko mutawatira ce wata ba tafi wata ba kuna ji na da kyau ta ɗaya ba tafi ta bakwai ba ta bakwai ba tafi ta ɗaya ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko mala yace ma naqalahu sab'a abinda mutane bakwai suka ruwaito waɗannan mutane saba bakwai barin maimaita muku su na farko asim na farko nafi'u almadani na biyu abdullahi ibn kasir al na uku abu amr al-basri na hudu abdullahi ibn amir ashami na biyar asim ibn abin najud al-kufi na shida hamzatu ibn zayyat al-kufi na bakwai aliyu al-kisa'i al-kufi kenan al-kufi al-kufi guda nawa guda uku al-madani guda nawa guda daya al basari guda nawa al-makki guda nawa shikenan in ka kallaci sunayen garuruwan al-madani mutumin madina al-makki mutumin makka mun samu garuruwa na biyu albasari mutumin basara mun samu garuruwa na uku ashami mutumin sham mun samu garuruwa na hudu alkufi mutumin kufa mun samu garuruwa na biyar mun samu garuruwa biyar kenan malamai bakwai daga garuruwa guda biyar wana ji da kyau ko malamai bakwai daga garuruwa guda biyar qala rahimahullah al-awwal ma naqalahu sab'a shine abinda mutane bakwai suka roito kenan duk abinda mutane bakwai dinnan suka roito duk abin da za ka karanta a ce an nafi da ke ko ya zama na ƙarshen shi an ƙare da an nafi ma'ana daga nafi'u kenan to wannan ƙur'ani ne wannan mutawatir ne sai dai abin da ya kamata mu lura da shi shine kowanne mutum ɗaya daga cikin waɗannan bakwai ɗin yana da mashahurai fitattun almajirai guda biyu kun da ke ko su waɗannan guda bakwai ɗin su ake kira alƙurra'u saba'a in ka zan ce alƙurra'u saba'atu makaranta ƙur'anin nan guda bakwai to su ne waɗannan da muka ambata su ne ma na ƙalahu saba'a wana ji da kyau ɗaya nan in ka zan ce alƙira'atu saba ƙira'o'i guda bakwai to su ne ƙira'o'in waɗannan kun gane ko a ce ƙira'atu nafi ƙira'ar wa kenan nafi'u ƙira'atu abdullahi ibn kasir al-makki ƙira'ar abdullahi ibn kasir almaki a ce ƙira'atu abi am albasari a ce ƙira'atu abdullahi ibn kasir eh, abdullahi ibn amir ashami a ce ƙira'atu asim ibn abin najud al-kufi ko a ce ƙira'atu hamza ibn zayyad al-kufi ko a ce ƙira'atu aliyu al kisayi karatun wane karatun wane ina fata mun gane wannan da kyau da aka ce ƙira'atu asim ko ƙira'atu nafi karatun nafi ta wata fuska aka ce ƙira'atu nafi saboda shahara da ya yi ba wai saboda shi ne ya ƙaga ba kun gane bambancin in aka ce hadisin bukhari me yake nufi hadisin da imam bukhari ya ruwaito ba wai ana nufin hadisin da bukhari ya ƙaga ba don za ka ji wani yana surutu cewar ba a cewa ƙira'ar nafi'u ko kira'ar wani to sai da ya ce kira'ar wani ana nufi ne na shahara shi ya shahara da wannan karatu ɗin ba wai shi ya ƙagi karatun ba domin shi alkur'ani ba kagaggen littafi bane ko lura ba ƙagaggen littafi bane saboda da aka ce ƙiratu abdullahi ibn kasirin ana nufin karatun da ya shahara daga abdullahi ibn kasir kun bai wannan da kyau qala rahimahullah ma naqalahu sab'a abinda mutum bakwai suka rawaito kenan abin da aka jingina zuwa ga waɗannan mutane bakwai guda ruwaya ce mana abin da aka jingina zuwa ga waɗannan mutane bakwai mutawatir ne ƙil sai malam ya ce kuma an ce illa ma kana min ƙabilul ada sai abin da ya kasance ta ɓangaren abin da ya shafi tajwidi kusan shine abu mafi sauƙi da zai fito abin da ya shafi ɓangaren karanta ƙur'ani shine wasu suka ce shi ma mutawatir ne wasu suka ce shi ma ba mutawatir bane kuna ji ko kamal almaddu madda shin madda inda ake ja biyu ko ake ja hudu ko ake ja biyar kuna jina da kyau ko shin waɗannan mudud da aka kasafta su ɗinnan su ma mutawatira ne haka aka rawaito su ina fatan mun fahimci wannan da kyau shin al-idgham wani yana karanta da idghami wani ya baya karanta da idghami shi ma haka aka rawaito muna da al-idgham bi gunna wa fil lami warra muna karantawa da da gunna ana karantawa babu gunna wanda babu gunna shine idghamu a cikin lamun da dara'un wannan babu gunna al-idghamu al-kamil sai kuma wanda ake yi da gunna shine na yarmalun abana na yanmu shine na yanmu me gunna shi ma wa filwawi waliya ya dunaha khalafun tala wa filwawi waliya ya dunaha khalafun tala ma'ana a wawun da ya'un khalaf yana karantawa ne da idghami amma babu gunna sai yana karanta da idghami babu gunna yanzu muna da masu karanta da idghami babu gunna muna da karanta da masu idghami da gunna wa mai ya man wanne kenan nugunna wa mai ya amal bai gairu gunna to shin kowanne shi ma mutawatir ne ina fatan kun fahimci wannan da kyau shi yasa ya ce waƙil illa ma kana min ƙabilul ada waƙil wasu malamai suka ce sai abin da ya kasance ta ɓangaren hukunce-hukuncen tajwidi al-idgham al-ifhar al-ikhfa al-iqlab da mun gama na akamin nuna sake na watanni ko da al-imala da alfatihu da albaina-baina ko a taƙalil ko al'imalatu a ina fata mun fahimci wannan ko ko a takfif ko al'ibdal ko an naƙalu da sauran waɗannan abubuwan da ake karanta su a babin tajwidi na qad aflaha almuminun ko kuma qad aflaha almuminun ko qad aflaha almuminun ko qad aflaha almuminun ko qad aflaha almuminun ire-iren waɗannan abubuwa shi su ma mutawatir ne ko ba mutawatir ba ne ko na ƙalu na warshu inna fi khalqi samawati wal ardi ko wal ardi kaga yayi na ƙalu ko kuma inna fi khalqi samawati wal ardi wa ma wal kaga yayi sakatu to shin duk waɗannan su ma mutawatira ne ko ba mutawatira ba ne ina fata mun fahimci wannan da kyau amma abin da ba irin wannan ba kamar wa mar'atuhu hammalatal hatabi da wa mar'atu hammalatul hatabi kun ga an samu bambancin wasali wa mar'atu hatabi da wa mar'atu hammalatul hatabi wannan duk mutawatir ne babu sabani akan wannan ko yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum ko wa ma yakhda'una illa anfusahum ko wa wa'adna Musa ko wa wa'adna Musa ko fa azalahum ash-shaytan ko kuma fa azallahum ash-shaytan kuna ji da kyau to duk waɗannan abubuwan mutawatir ne babu sabani a wannan babu sabani a wannan to amma kan al'ada wanda ne mana magana wanda ke da alaka da tajwidi shine malai ce qil wasu malamai suka ce illa ma kana min qabil al'ada sai wanda yazo ta bangaren karantawa shine wadan suka ce shi ba mutawatir bane kenan wasu sun ce shi kuma mutawatir ne mun gane wannan da kyau abin da ya kamata mu fahimta waɗannan qurra'u sab'a kuna ji da kyau ko waɗannan su ya kira da al-qurra'u as-sab'a su waɗannan guda bakwai da muka ambata sun ne imamu shatubi wa rahmatullahi ta'ala ya ce jazallahu fil khairati anna a'immatan lana naqal qur'ana azban wa salsala faminhum budurun sab'atun qad tawassatat sama ula wal adad zuhuran wa kummala yace wannan ya faɗi ya kawo sunayen su guda bakwai sai kuma yace wa sawfa tarahum nam da zai kawo sunayen su kenan sai ce wa sawfa tarahum wahidan ba'da wahidin da sannu zaka gansu ɗaya bayan ɗaya ma'asnaini min ashabi mutamathila tare da mutum biyu cikin sahabbansa cikin almajiransa domin buga misali ma'ana waɗanda suka shahara da karatunsa domin waɗannan bakwai da muka ambata kaji sunan warshu ta kaji sunan hafsu ta duk waɗanda muka ambata cewa muka yi nafi'ul madani abdullahi ibn kasir al-makki abu amr al basari ah, abdullahi ibn amir ashami asim ibn abin na al-kufi hamza ibn zayyat al-kufi da kuma aliyu al-kisa'i su muka ambata baka ji sunan warshu ba baka ji sunan hafsu ba baka ji sunan kumbul ba baka ji sunan bazzi ba baka ji sunan duk waɗannan ba ana fatan mun fahimci wannan da kyau to a ƙa'ida a lokacin da aka faɗi sunayen waɗannan mutane bakwai abin da aka jingina zuwa ga waɗannan mutane bakwai shi ake kira ƙira'a shi ake kira ƙira'a sai ka ce ƙira'atu nafi sai ka ce ƙira'atu abdullahi ibn kasir sai ka ce ƙira'atu abi amr al-basri sai ka ce ƙira'atu abdullahi ibn kasir ashami ƙira'atu asim ibn abin najud al-kufi ko ƙira'atu hamza ibn zayyad al-kufi ko ƙira'atu ali al-kisai mun gane wannan to amma abin da aka jingina zuwa ga almajiransu waɗanda suke karatu a gabansu shi ake kira riwaya shi ake kira riwaya kuma ya ce mana ɗazu muke maganar waɗannan guda bakwai ne su muka ambata sannan kuma imamu shatu ya ce kowanne ɗaya cikin bakwai ɗin nan yana da almajirai guda biyu almajirai ke kenan eh sha hudu almajirai goma sha hudu yanzu muka ɗauki na farko shine wa nafi almadani shine nafi almadani yana da almajirai guda biyu yana da warshu yana da yana da yana da warshu yana da ƙalun yana da warshu kaga yanzu an ka tashi fada sai ka ce riwayatu ƙalun an nafi ko ka ce riwayatu warshin an nafi ba za ki ce ƙira'atu ƙalun ba saboda ƙalun almajirin nafi ne sai ki ce riwayatu ƙalun an nafi ko riwayatu warshin an nafi yanzu nafi yana da almajirai guda biyu kenan sai abdullahi bin kasir almakki yana da almajirai guda biyu na farko ahmad albazzi ahmad albazzi na biyu shine kumbul na biyu kumbul na farko ahmad albazzi sai abu amr albasari yana da almajirai guda biyu na farko abu amr duri abu amr ad-duri na farko kenan na biyu kuma abu shu'aib a susi abu shu'aib a susi sai na abdullahi ibn amir ashami shi ma yana da almajirai guda nawa guda biyu yana da abdullahi yana da hisham shine na farko hisham shine na farko sai kuma na biyu abdullahi ibn zakawan abdullahi ibn zakawan sai malami na nawa na biyar malami na biyar shine ne imam asim ibn abin najud al-kufi shi ma asim yana da almajire guda biyu almajiri na farko shine Shu'uba almajiri na biyu shine habs almajiri na farko Shu'uba almajiri na biyu habs kun ga sai yanzu muka gangaro zuwa ga habs kenan ko sai hamza ibn zayyad al-kufi shi ma yana da almajire guda biyu yana da na farko shine khalaf na biyu shine khalad na farko shine khalaf na biyu shine sai kuma aliyu alkisa'i na bakwai kenan shi ma yana da almajirai guda biyu yana da abu abul haris da kuma hafsu duri wadanda muka faɗa su nan muka ce abu amr a duri shi ne duri shi hafsu duri yana da ruwaya guda biyu yana da ruwaya ta farko hafsu duri an abi amr al-basri yana da hafsu duri an al-kisai yanzu mana da ruwaya nawa kenan goma sha hudu malamai bakwai almajirai ruwaya nawa goma sha saboda kowanne malami ɗaya yana da ruwaya guda biyu kowanne malami ɗaya yana da ruwaya guda biyu yanzu kenan muna da ruwayoyi guda guda nawa sha hudu muna da ruwayoyi guda goma sha hudu muna da ƙira'a guda bakwai wannan ruwayoyi goma sha hudu haka ake da su amma malaman da suka yi ruwayoyin guda goma sha uku ne zatin malaman guda goma sha uku ne domin abu amur basari yana da malamai guda biyu yana da malami yana da abin nan hafsu duri hafsu duri yana da malamai guda biyu yana da duri an abi amur basari yana kuma da ruwaya duri an alkisa'i sai zama na shi kadai yana da ruwaya guda biyu duk waɗannan ruwayoyi guda goma sha hudu da suke komawa zuwa ga malamai nawa guda bakwai gaba ɗayansu ruwayoyi ne tabbatattu nagartattu da ake karanta kowace ruwaya a matsayin ƙur'ani sai dai ana karantawa ne a gaban malam ba za ka ɗauki littafin ƙira'a ka je ka karanta ka ce ka gani an rubuta a kowace ƙira'a da ake karanta kaza ba kowace ruwaya za a karanta ta ne a gaban mala wannan ita ce ka'ida in ka je kai gaban kanka kai sallah da wata ruwaya da baka yi a gaban malam ba baka da sallah kwarai kuwa baka da sallah dan baka sani ba ta inganta ko bata inganta ba lura da ke ko tunda za ga an rubuta wa qara'a ne iyaka na abudu wa iyaka nasta'in yayi madda yayi shadda ko bai shadda ba ba shadda iyaka na abudu wa iyaka nasta'in babu shadda kuma ruwaya ya ita ce yaya iyaka na abudu wa iyaka na sta'i za ga an rubuta wani ya karanta hayyaka na abudu wa hayyaka na sta'i ya yi din alhamza zuwa me ha sai ce ya ga wata kira'a aya ko ta kira'a ma Ibn kasir ya kawo ta a tafsiri hayyaka na abudu wa hayyaka na sta'i in kai sallah da ita ba ka da sallah to kun ga kenan ka'ida shine ka koya a gaban malam za ka so ka ji kana qira'at kana amma sai ka koya so kadai ba shi ke baka lasisin kai ba sai malami ya tabbatar maka da ka iya ka je ka yi to shine za ka je ka yi in ba haka ba sai ka tsaya inda aka biya ma a gaban malam kake wannan ita ce ka'ida malam ya tabbatar mana da waɗannan ruwayoyi guda goma sha hudu da suke koma zuwa ga malaman nan guda bakwai ruwayoyi ne tabbatattu ku lura da kyau idan aka ce kira'a mai ake nufi abin da ya koma zuwa ga ɗayan mutane guda bakwai kuna ji da kyau idan aka ce riwaya mai ake nufi kuma zuwa ga almajiransu to idan aka ce tariƙa mai ake nufi kulura abinda ya koma zuwa ga waɗannan almajiran abinda ya koma zuwa ga waɗannan almajiran ruwayar warshu sai a ce an nafi kulura da ke ko kenan warshu almajirin nafi to su almajiran warshu su kuma mai sunansu shine tariƙa ne tariƙa kuma a ce al a ce tariƙal azraq wa ƙara azraq ala warshin wa warshin ala nafi kulwar da ke ko to almajiran waɗannan goma sha hudu da muka ambata su nasu karatun sunan shi tariƙa na malamansu sunan shi riwaya na malamansu sunan shi ƙara'a shi yasa malaman ake kira da al'imam a ce al'imamu nafi almadani al'imamu nafi almadani waɗannan yarurruka yana da kyau mutum ya gane su ya rakance su kuna jina da kyau yawwa saboda haka yanzu da zaran ka ce mana tsarika za ka karanta da warshu ala tariƙati abin nan asfahani ko al'azraq da asfahani da azara duk almajirai ne na warshu duk sun yi karatu a warshu a wurin warshu ba ga shi ma warshu din yana da hukunce-hukunce daban ba a ce badal da taqalil ya ake hada su yana da fuska guda nawa badal da taqalil fuskokin su nawa a wani lokaci za ka yi wa badal ja biyu ka yi wa zawatul ya yi fataha ko a yaushe za ka yi wa badal ja tunda badal tana da ja biyu tana da ja hudu tana da ja shida kuma kowanne a cikinsu ta yaya ya haɗu da zawatul ya yi da zawatul ya'at abin da ke da yawon a gaba yaushe ne zaka hada wannan da fata yaushe zaka hada wannan da taqlid ina fata mun gane wannan da kyau to duk waɗannan sai mutum ya koya kuma koyo a gaban malam malamin kuma da aka yadda da cewar shi ya iya ba malamin da kake ganin kai ka san kai ka lura cewar ya iya ba ina fatan kun gane magana ta da kyau malamin da masana abin suka ce eh ya iya to warin shi za ka koya wannan ita ce ka'ida ba a zafin kai a karatu in ka yi karatu a yadda yake ne ka yi karatu in ka yi karatu a ba yadda yake ba in ka shekara dubu kana yi hanzu ba kai karatu ba ko ba za a lissafa shi ba sai mu ba junan mu haƙuri ƙalar rahimahullah wasani na biyu wanne ne na biyu al'ahad wanda bai kai almatawatira ba kun da ke ko ya ce ka ƙira'ati salasa kamar ƙira'ar mutane uku da suka saura ka ƙira'ati a salasa kamar ƙira'ar mutane uku da suka saura wasu sahaba da kuma ƙira'ar sahabbai yanzu ya ce kira'ar mutane uku kullum da kyau can kuma ya ce mana mana kalahu saba'a su saba'a ɗin su ne wanda muka ambata shatu biyar rahimahullah azza jalla ya nasanta su cewa sau ba tarahun wahidan ba da wahidi ma sunaini min ashabi mutamathila تخيرهم النقاد mu كل بارع ولا وليس على متأكلة فأما كريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار مدينة منزلة وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصوبة المجد الرفيعة أثلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلى روى أحمد البزل هو محمد على سند وهو الملقب قنبلة هكا يزين إن يفد سونا ونا سيكاو المجران شبيو إن يكاو ونا سيكاو المجران شبيو ليكمل سيشي لهم طرق يهدى بها كل طريق wala tariqun yukhsha biha mutamahila ya tabbatar da akwai akwai qira'a ɗaya kenan akwai riwaya biyu kenan akwai kuma tariqa su ne waɗanda muka ambata sai malam ya ce na biyu ka qira'atu salasa kamar qira'ar mutane uku waɗanda mutane uku mutane uku shine Abu Ja'far Yazid ibn al-Qaqa wa zai mita Abu Ja'far Yazid ibn al-Qaqa kun lura da ke ko shine mutum na ɗaya a cikin uku ɗin nan sai kuma yaqub al-hadarami yaqub al-hadarami sai kuma na uku khalaf al-ashir muna malai cika kira'atu salasa kamar karatu mutane uku waɗannan mutane uku su ne abu ja'far yazidu ibn al-qaqa al-madani nau kenan ɗaya sai na biyu yaqub al hadrami al-basri sai na uku khalaf al-ashir al-kufi su ne yake nufi da yace ka qira'ati salasa su ma kowanne kowanne ɗaya cikin mutane biyun nan cikin mutane uku nan yana da riwaya ma'ana yana da almajirai guda biyu yanzu mutum uku riwaya nawa kenan eh riwaya shida kenan kowanne ɗaya daga cikinsu malam ne imam ne yana da fitattun almajirai guda biyu ba wai almajiransu biyu ne kaɗai kowa almajiran shi biyu ba a'a waɗanda suka shahara da lizimta da kaza da kaza shine aka tabbatar ina fatan mun fahimci wannan da kyau to kowannensu yana da almajirai guda biyu abu ja'far yazid ibn qaqa yana da almajirai guda biyu shine ibn wardan da ibn jammas ibn wardan da kuma eh, ibn jammas jammas sai na biyu yaqub al-hadrami yaqub al shi ma yana da almajirai guda biyu yana da ruwais yana da ruwais yana kuma da rauh kulura rauhun ba ruhun ba ra'un bil fataha rauhun yana da rauh sai khalaful ashir khalaful ashir khalaf na goma shi ma yana da almajirai guda biyu yana da ishaq yana kuma da idris yana da ishaq yana da idris shine eh, al-imam eh, ibn jazari rahimahullah azza wa yake cewa abu ja'farin An hubin wardana na kadhak bin jammadin kadhak jammadin sulaiman zulula wa yaqub qul an ruwaisun wa rahuhum wa ishaq ma idris an khalafin tala lisanin abu amr wal nafi'un wa ma thalithuma aslihi qad asala ورمزهم ثم رواتك أصلحهم فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا كما يدى إمام الشاطبي الشاطبي يجرى الشاطبية تتارى كراوي قرانوا بقي درواي قوم شاهد نوانت ما نقله سبعة كينا شيني شيكما ابن الجزري يزو يكاو ودنن kira'o'i guda uku ɗin da muka ambata da ruwayoyin kowanne malami guda ɗaya mana da ruwayoyi guda shida kenan ya kawo su a cikin littafinsa a durratul mudiyya Adurratu durratu to yanzu a karatunmu na nan malam ya lissafa mana kira'o'i uku nan da muke magana a kansu ba mutawatira bane haka ne malam ya da ya lissafa mana ba mutawatira bane me sunan su al-ahad su kuma al-ahad ba a karatun sallah da su ba a karanta su a matsayin qur'ani kullum da ke ko ba a karanta su a matsayin ƙur'ani su al'ahad kenan to waɗannan ƙira'ayi guda uku da muka ambata kuma muke magana a kansu duk malamai kullum da ke ko malamai da aka san su a sha'anin abin da ya shafi ƙur'ani mai girma da kuma duniya ta sallama musu baki ɗaya sun tabbatar da waɗannan ƙira'o'i guda uku su ma mutawatira ne kamar waɗancan bakwai ɗin waɗannan ukun kamar waɗancan bakwai ɗin ne babu bambanci tsakaninsu kun lura da ke ko babu bambanci tsakaninsu kenan tun da babu bambanci tsakaninsu kamar yadda ka ɗauki ɗaya daga cikin bakwai kai sallah da ita hakan nan ka ɗauki ɗaya daga cikin uku kai sallah da ita ta yi kamar yadda za a ja ɗaya daga cikin bakwai ɗin can a yanke hukunci haka nan za a ja ɗaya daga cikin uku ɗin nan a yanke hukunci kun bai ci magana ta da ke ko yawa al-imam sayyidi rahimahullahu azza wa ya rasu shekara ta 910 da goma sha nawa da goma sha ɗaya shekara ta 310 sha ɗaya wai 300 da goma sha ɗaya malamai da suka gabace shi shekaru aru-aru irinsu ibn al-jazari da malamai duk sun tabbatar da waɗannan kira'o'i guda uku kira'o'i ne mutawatir kira'o'i ne mutawatir ana karatun sallah da su ba su da bambanci da waɗancan guda guda bakwai da suka gabata al-imamu shatubi wa rahimahullahu azza wa jalla ya kawo waɗancan guda bakwai ne a cikin littafinsa shatubiya kuma littafinsa shatubiya umda ne a babin qira'at kullum da kyau ko saboda haka ma in mutum yana kira'a din da bata tabbata a shatubiya ba to akwai jan layi akan kira'asa sai malamai suka ce to ya imamu shatubi ya kawo guda bakwai bayan guda goma ne ina don bakwai a tara da uku nau kenan goma to ya ya kawo guda bakwai kuma shi ya rasu shekara ta 500 ne da 90 ina fatan mun fahimci wannan da ke ko sai aka shin bai san da rago guda ukun ba ne sai malamai suka ba da amsa akan ya san da guda uku to me sai ya kawo guda bakwai bai kawo bai cika sun zama goma ba kuna jin tambayar da kyau abin da ya sai ya kawo guda bakwai littafin da ya gabace shi shine littafin at taisiru fil qira'at ashar littafin at taisir fil sab'a na Abu Amr Dani at taisiru fil qira'ati saba na Abu Amr Addani wanda ya rasu shekara ta 444 wannan littafin shi Imam Shatibi ya ɗauka ya waki shi ya ma yace wa fi yusr hatta yusuru wa fi yusr hatta yusiru rum tukhtisarahu fa ajnat bi aunillahi fa ajnat bi aunillah saboda haka littafin at-taysir ya ɗauka ya waki shi kuma littafin at-taysir din kira'o'i bakwai ne a ciki kenan yanzu inda zai kawo guda uku ya yi ƙari kenan bayyanannen ƙari kuma a cikin atisir saboda haka abin da ya kamata mu sani mu kudirce a zuciyarmu shine waɗannan kirawoyi guda uku kamar waɗancan kirawoyi ne guda bakwai kenan da malam ya kawo su cikin al'ahad malamai suka ce akwai ta cewa akan magana da malam ya kawo kenan wacce za ta yi ga cikin al'ahad shine mai wasu sahaba kira'a sahabbai kira'a ta sahabbai kamar ya kira a sahabbai akwai kira'o'i da ake ruwaitowa zuwa ga sahabbai kamar a ce abdullahi bin abbasim ya karanta faɗin allah ta'ala laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fi mawasim alhajj eh laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fi mawasim alhajj to haka yanzu kalmar fi mawasim alhajj aha haka aka ce abdullahi bin abbasin ya karanta an ruwaito wa in kana rajulun uh, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw mar'atun wa lahu akhun aw min ummin an ruwaito abdullahi bin mas'udin ya karanta haka to mai sunan wannan kiraa to sahabi qira'a ce ta sahabi don abdullahi bin mas'udin sahabi ne abdullahi bin abbasin sahabi ne kuna ji da kyau ko ina fatan kun bayyanci misalan guda biyu da muka bayar to waɗannan ƙirawoyi su kira al'ahad ba su kai na mutawatira ba to su ƙira'atu sahabi shin su ake kira sunan su ƙira'atu sahabi ko kuwa su ake kira al-ƙira'atu tafsiriya ƙira'a ce da take bayani ai kaga wa in kana rajulun yorafu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun to wanne ɗan uwa ake nufi a nan kowace yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kuna ji da ke ko sai ya ce wa 'yan kana rajulu yurasu kalalatin aw imratu walau akhun aw ukhtun min ummin yanzu min ummin da abdullahi bin mas'udin ya karanta sai ya bayyana mana nan yan uwa ne li ummai ba yan uwa ne shakikai ko li ba yan uwa shakikai ko li suna ƙarshen sura yastaftuna qul illahu yuftikum fil kalala in imrun halaka laysa lahu waladu walahu ukhtun kaga walahu ukhtun ukhtun shaqiqa kenan uktun shaqiqa ba uktun li abi ba uktun li ummi ba kun bayanci tasirin qira'atu sahabi din kenan ko to waɗannan su ne malamai suke karanta ina son mu lura da kyau tunda alqur'ani ya fara sauka tunda alqur'ani ya fara sauka a kowanne watan ramadana mala'ika jibril yana zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin annabi sallallahu ya maimaita wa mala'ika jibril qur'anin da ya sauka ayoyi da surori da suka sauka wannan ji da kyau isa ga ake cewa watan ramadana watan alqur'ani duk ramadana in ya zo to adadin qur'anin da aka saukar annabi sallallahu ta'ala sallama zai maimaita mala'ika jibril shi haka ake ta yi haka ake ta yi haka ake ta yi da ramadanan ƙarshe ya zo me ake nufi da ramadanan ƙarshe shine shine na ƙarshe a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai hakan ya faru so biyu hakan ya faru so biyu kamar ya so biyu kenan da ramadana ya zo wanda yake kuma shi ne na ƙarshe a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wa mala'ika jibril qur'ani sau biyu maimaitawa sau biyu nan da aka yi ya alamta ma manzan Allah sallama wa'adin shi ya kusa kwana jiri kyau kusa wadda kowane ramadana sau nawa ne sau ɗaya to wannan maimaitawa sau biyu ba maimaitawa ta farko ba a cikin biyun kenan kulura maimaitawa ta biyu yanzu wannan maimaitawa ta biyu ta ce maimaitawa ta nawa kenan ta ƙarshe gaba ɗaya ita za ka ji ana kira a ulumin ƙuran al'ardatul akhira al'ardatu al'akhira biya ƙur'ani na ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mala'ika jibril to a wannan biya ƙur'ani na ƙarshe ne a wannan biya ƙur'ani na ƙarshe a nan ne aka tabbatar da waɗansu ruwayoyi aka share waɗansu ruwayoyi aka tabbatar da su aka share wasu kuna ce da kyoko ko saboda haka akwai wanda yake ya haddace waɗansu ruwayoyi amma ba shi da labarin an share su a wannan lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaitawa mala'ika jibril alqur'ani maimaitawa ta ƙarshe ina fatan kun gane wannan da ke ai duniya da yawa mahaddata kuma da yawa saboda haka kenan sai ka ji wani yana karantawa a ce ai a musu musahafin ubay bin mas'udin ga abin da yake saboda kowanne yin ƙur'ani ya sauka ga abin da yake rubutawa don ya karanta ma kansa ba lalle ne ya rubuta domin annabi sallam ya ce da shi ya rubuta ba wannan yana rubutawa ne don kansa domin biyawa ina fatan mun fahimci wannan da kyau wannan ne kake jin fandararin mutanen nan wanda Allah bai nufi su da shari'a ba mabiya addinin shi'a sai ga sana cewa to ai ko a littafin ahlus sunna din ma ai akwai inda aka ce ba ga shirin an wa bayan kana rajulun yursu kalalatan tun walau akhun a hukutun min ummi ba ga abdullahi bin masaudin ai an ce musu an canza qur'ani sai shi a suke bin ɗaiɗaikun waɗannan kalmomi suke cewa ya rage qur'ani ai ai qur'ani gashi abdullahi bin abbas ya karanta ya karanta laysa alaikum junahu an ku fadlan min rabbikum fi ma wasimil hajji kuma in ya samu wanda yake da raunin imani kaga sai ya yaudare shi dama shi shi shi a asali asali shi ya gina kanshi akan wannan ƙur'anin bai imani da shi ba asali yana da wani ƙur'anin to yanzu me zai barrantar da kanshi da shi shi ne ya ce ai an rage ku an ƙara bai fahimci cewar waɗannan da yake kawowa yake shigo da su yanzu an riga an share su a biya ƙur'ani na ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ina fatan wadahi an gane shi kun gane wannan da kyau haka za a karanta a ruwaya ta abdullahi bin abbasi a ce abdullahi bin mas'udin allah ta'ala ya ce wallail idha yaghsha wan nahari idha jalla wa zakara wal unsa wa zakara wal unsa kai kuma wanda ka sani shine wa ma khalaqa zakara wal unsa kuma ruwaya ce ta sahih bukhari to ha ga magana da na faɗa da su in baka biye qur'ani a gaban ahalin qur'ani ba sai ka ce ya ka samu ruwaya a sahih bukhari ana karanta wallail idza yaghsha wannan nahari idza tajalla waz zakara wal unsa waz zakara wal unsa saboda haka kawai ka je karanta wa mutane a sallah shikenan yi magana a sallah kun lura da kyau ko duk da ruwaya bukhari ce dan ka sani ba a ɗaukan ƙira'a a littafan tafsiri nau kenan ɗaya. ba a ɗaukan ƙira'a a littattafan hadisi nau kenan ba a ɗaukan ƙira'a a littattafan sira ana ɗaukan ƙira'a ne dai ɗungurungum a littattafan ƙira'a kuna jina na da ke ku ana ɗaukan ƙira'a a littattafan ƙira'a a gaban mala a littattafan ƙira'a a gaban mala ana ake su sai mala ya ce wa salis na uku ne na uku ashaz malam ya shtahir min ƙira'ati tabi'in ne abin da bai shahara ba daga karatun tabi'ai wala yuqra'u bi ghairi al-awwal malam ce ba a karatun sallah in ba da na farko ba wanne ne na farko eh al-mutawatir ma naqalahu sab'a ko ma naqalahu sab'a sai malam yace wala yuqra'u bi ghairi al-awwal ai mun yi wannan bayani cewar ana yi ma kuma da wanne a ba da al ba ana yi da qira'atu salas ku lura da kyau qira'atu salas wannan da muka ambata Abu Ja'far da Yaqub da Khalaf hukuncin su hukuncin qira'atu sab'a ne su ma mutawatira ne su ma mutawatira ne amma a ƙur'ani ana karatun sallah ne da mutawatir ba a yi da al'ahad ba a yi da ashaf kullu da ke ko muna tare da Imam Sayyidu ana ina aka sha bambanci wurin buga misali wurin buga misali sai ya sanya qira'atu salas a cikin ahad alhalin qira'atu salas tana cikin mutawatir qala rahimahullah wa yu'malu bihi amma ana yin aiki da shi in jara matar tafsir in ya zo matsayi na tafsiri in ya zo matsayi na tafsiri sai a aiki da shi wallo da ke ko shine muka ambata wa in kana rajulun yarasu kalalatan amara tun walau akun aw ukutun min ummin ai gaga ya zo matsayin tafsiri ai min ummi kenan yana fassara mana a nan da ake nufi al'umuma mana ukhuwata ta li'um ita ake nufi isa ya ci malai cewa yu'malu bihi in jara majara a tafsir wa illa in bai zo matsayin tafsiri ba fa fa qawlan maganganu biyu ne magana ta farko yi yu'malu bihi magana ta biyu la yi yu'malu bihi ulura inda an ce magana biyu kenan ɗaya za a yi ɗaya ba za a aiki da shi ba fa in aradaha khabarun marfu'un idan wani khabar marfu' wani hadisi tabbatacce ya ci karo da ƙira'atu shaza ɗaya ko ya ci karo da kira'atu ahad nau kenan biyu to za a rinjaye da alhadithul marfu shi ne ce ƙuddima za a gabatar da alhadithul marfu liƙuwati domin ƙarfansa kuna jina da ke ko za a gabatar da alhadith al marfu saboda haka ku kiyaye da kyau alƙira'atu salas ba ta cikin al'ahad tana cikin almutawatir sai bala ya ce wa shartul kira'a sharaɗin kafin kira'a ta zama kira'a sharuɗa guda uku ne sharuɗa guda uku na farko sihhatu sanad isnadin qira'ar ya zama nagartacce ingantacce na biyu muwafaqatul arabiyya ya zama kira'a ta yi daidai da harshen larabci domin Alƙur'ani an saukar da shi ne da harshen larabci saboda haka ya zama na kowace kira'a ce ya zama na tana da masakaɗa tana da matabbata tana da cikakken bayani a cikin ƙa'idojin larabci na uku wal ta yi daidai da rubutun na Uthman da ya rubuta alkur'ani ya aika da su birane kuma biranen da Usman ibn Affan ya aika ƙur'ani da su su ne akwai madina nau kenan ɗaya akwai makka biyu akwai basra uku akwai sham hudu akwai kufa biyar waɗannan garuruwa biyar su ne tabbatattun garuruwa da ba a yi saɓani ba akan Uthman ibn Affan ya aika musu da ƙur'ani amma sauran garuruwa kamar Misra ko Yaman ko Bahrain malamai sun ƙara ma juna sani akan sai na Uthman ya aika can ko bai aika can ba yanzu muna da nuska ta ƙur'ani guda nau kenan guda biyar kuna ji da ke ko to a madina nuska biyu ake da ita akwai nuska guda ta madina akwai nuska guda da shi usman radiyallahu anhu ya ban makansa da ike karantawa sai zama na akwai nuska guda nau kenan guda shida biyu a madina ɗaya a makka uku kenan ɗaya a basra hudu kenan ɗaya a sham biyar kenan ɗaya a kufa shida kenan mun lura da kyau to kowanne ƙur'ani ƙa'ida shi ne ya zama ya yi ɗaya daga cikin waɗannan da muka ambata ku lura da kyau lokacin da aka rubuta ƙur'ani ɗin fa babu ɗugo babu wasali ku lura babu ɗugo babu wasali baƙin ne kawai aka ja yi za a kiran shi da arrasmu yi za a kiran shi da arrasmu ka rubuta gaba ɗaya ya zama na babu wasali wata rana za mu kwatanta mana irin shi ko a wannan daura ko a wata wasu daurori ya zama na babu baki babu babu wasali babu baki babu wasali misali falakta hamal aqaba wa ma adaraka mal aqaba aha fakku raqaba fakku fadin ce da kuma kafin ita fadin ba ta da dugu kafin kuma iya haka yake kullum da ke ko to yanzu akwai a guda biyu a wurin akwai fakku raqaba akwai fakka raqaba bakin da ya dauka ya dauka tunda a lokacin ba baki ba wasali ba dugo ba wasali wanda ya karanta fakku sai ya sanya ma kafin shadda da dhamma wanda ya karanta fakka sai ya sanya shadda da fataha shine kun lura da ke ko shine hakan nan da yawa ya'lamuna da ta'lamuna babu dugu kenan wanda ya karanta ya'lamun sai sa 'ya'yan ya a ƙasa wanda ya karanta ta'lamun sai ya karanta 'ya'yan ta a sama ko huwa alladhi yursil abun eh, yursil riyaha bushuran ko nushuran bushuran ko nushuran kaga daman babu dugu wanda ya karanta da bushuran sai ya sa dugu a ƙasa wanda ya karanta nushuran sai ya sa ɗigo a sama shine muwafaqatu ar-rasm ya zama na yayi daidai rasm wannan muwafaqa ta zahiri kenan akwai kuma ihtimalan yiwuwar haka din yiwuwar haka din kamar a na hu alama yara a na hu alama yara kullu da ke ko afa tu kaga na hu kalma ce guda ta'un da mimun ma sai ra'un babu madda babu alfu alfu ɗin in lura da kyau a sama aka kawo shi ba gora ne daga ƙasa ba kun lura da kyau ko saboda wurin akwai kira guda biyu akwai runahu alama yara akwai afatamrunahu alama yara afatamrunahu alama yari kaga wanda ya karanta runahu sai ya sa aluja shi mai kira aluja wanda ya karanta afatamurunahu ba sai ya sa ba kaga duk rubutun ya dauka ina fata mun gane wannan da shi yasa yake nufi da muwafaqatu ar-rasm an rubuta littafai masu yawan gaske domin bayani kan waɗannan abubuwa din sun kawo misali daga cikin kirawoyin da isnadin bai inganta ba kamar faɗin da ake cewa inna ma yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama'a inna ma yakhsha min ibadihi al-ulama'a wannan qira'a bata inganta ba ta bangaren isnadi bata inganta ba ta ɓangaren rubutun ƙur'ani ba ta inganta ba saboda ta ɓangaren rubutun ƙur'ani rubutun ƙur'ani da usman ibn affan ya yi al'ulama'u ɗin nan wawun ne alhamzar tana kan wawun ne alhamzar tana kan wawun ne ba alhamzar tana ƙasa ba ne to in ko ka karanta inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama'a to ka karanta ne akan alhamza tana ƙasa in kuma ka karanta inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama'u to ka karanta alhamza tana kan to kun ga ta zama kira ce ifa ta fuska guda nawa biyu ta bangaren isnadi da kuma ta bangaren rubutu haka nan suna kawo suna kawo misali akan wannan kamar wannan na ambata wa zakara wal unsa na karata ibnu mas'ud Allah ta'ala amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik